الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwa sai ya ba ikon sake haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka na sharhu sunna na al'imamun barbahari rahimahullahu ta'ala wanda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafin shine darasi na hamsin da bakwai darasin da muka kawo ƙarshe daidai gabar da malam al'imam al-barbahari Allah shi mishi rahama yake cewa yana daga cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ka yi ma kowa da'a don saba ma Allah walau ko da mahaifinninka ne suka umarce ka da cewa ka saba ma Allah to kada ka yi da'a gare su yace saboda hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa inna mafa'atu fil ma'ruf kawai ana yin da'a ga abin da yake ma'ruf ma'ana abin da an kasa alheri na ga shari'a ta Allah yau kuma da yarda Allah za mu hara darasinmu na hamsin da takwas daidai gabar da shi malam al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa wal imanu bi anna taubata yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka imani da cewa tuba farilla na tuba wajibi ne alal ibadi ga bayi kenan wajibi ne bayi su tuba ga Allah wanda mun san cewa na daga cikin alamun arzikin bawa idan Allah maɗaukakin sarki ya bashi wata baiwa ya gode ma Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarbe shi sai ya yi haƙuri, idan kuma ya saba ma Allah sai ya roƙi Allah gawara, wanda wannan shine unwanu sa'ada, alamun arziki. Abinda alamun arziki ke nan gabawa. To, insha Allah, daidai inda muke tashi yana bayani shi malam game da harka ta tuba. wanda kuma tuba na da sharuɗa masu dama. Al'imamin nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo sharuɗa guda uku a cikin riyadu salihina. Malam Salihul Usaimin rahimahullahu ta'ala a daidai wurin da ya kawo yana shara'a ga wannan littaye na riyadu salihina ya ƙaro. abubuwa guda biyu wanda ya haɗu da malam mai ahadari Allah shi mishi rahama shi tuba sharuɗa ne guda uku na farko daga cikinsu ka kira ta daga barin aikata wannan sabon Allah sannan na biyu ka yi da na sani ga abin da ka aikata na zunubi ka yi aikin laihi to yanzu sai ka yi da na sani ga abin da ka aikata na laifi ka saba ma Allah ka tuba ma Allah ka dawo kana da na sani sannan sharaɗi na uku shine kai niyya nan gaba abin da ya maka saura na rayuwarka ba za ka sake aikata wannan sabon na Allah ba da ka tuba kabbari wanda idan akwai haƙƙi na ɗan adam to madadin sharaɗi uku na tuba da al'imamun nawawi ya ambata a cikin littayensa na riyadu salihin sai su koma guda hudu sai ka maidan ma mai haƙƙe sa. wani yana bin ka haƙƙe to ka maidan mai haƙƙi ne saboda Allah yana yahe maka haƙƙi ne amma bai yahe ma haƙƙin wani kila ka yi mai ƙazafi kila ka yi giba ce kila ka yi hasara ce da wani laihi da ya kama da wannan sai ka zo ka roƙe shi gafara da yahewa don ka samu tubarka da zama tuba tabbatatta malam salihul usaimin Allah shi mishi rahama yace ce sannan akwai buƙatar ikhlasi ga tuba ya zama ka tuba don Allah ka tsarkake niyya ga wannan tuba taka sannan ka bar abin nan a cikin lokacin da kake aikata shi wanda malam abdurrahman al'adari shi ma ya faɗi haka Waye ya turka ma'asu ya tafi sa'ata ya bar sabo a cikin lokacin amma da zaka tuba ba kana cikin sabon ba amma dai dama aikin da kake ne yayi sai kai tuba mara. ila yana shan giya Allah shi kare mu ko yana sata ko yana ƙarya ko yana aikata wani laihi to sai ya ce ya tuban ma Allah ba wai sai lokacin da yake aikata wannan kaba'irar ba wanda laifuffuka da ake tuba gare su sun kai aƙalla laifuka guda saba'in na kaba'irori kaza kaba'ira na kaza kaba'ira na wanda al'imamu zuhuri rahimahullahu ta'ala ya haɗa littafi ne da ya mai suna al wanda wannan littafi ya tara bayani ne kawai akan kaba'irori na zunubai kamar ƙarya kamar sata kamar liwaɗi kamar maɗigo kamar shan giya kamar hassada da sauran zunubai ga sunan waɗanda yake kaba'irori ne sai mutum ya tuban ma Allah game da irin wannan da wajibi ne mutum ya tuba ga Allah kuma tuba tana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kana aikata laihi sai ka tuba ma Allah ka bar laihin nan don ka samu Allah shi maka rahama ne malami ce min kabi a ayyatubu ila su mutane su tuba ma Allah min kabiril ma'asi daga manya-manyan laifuka daga manya-manyan sabo da suke aikatawa. Kana aikata sabo, to ka tuba ma Allah ka bar wannan sabon. In kai yi haka, shi na abin da ake bukata gare ka, kamar wada Allah ta'ala ya yi bayani a cikin Alƙur'ani, wa tubu ilallahi jami'an, ayyuhal mu'minun, ya ce ku tuba ga Allah gaba ɗaya, ya ku muminai. la'allakum tuflihun dan ku samu rabauta dan duk wanda Allah ya ma arzikin tuba kuma Allah ya karban mai tuba to ya samu rabauta aka kuma Allah ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa a cikin suratul tarim cewa ya wa alladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah tubu ilallahi ku tuba ga Allah tawbatan nasuha tuba na gaskiya tuba tatatta idan kun tuba ma Allah tuba na gaskiya asara bukun ana fatar ubangijinku ayyukaffira ankum sayyi'atikum ya karkare muku ƙananan zunubai idan kun bar manyan zunubai shi Allah sai gawarta muku ƙanana Allah ta'ala ce a cikin suratul hujurat wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun duk wanda bai tuba ba ko duk waɗanda ba su tuba ma Allah ba to su ne masu ƙetare iyaka Allah su ne azzalumai saboda haka ya zama wajibi ga musulmi ya tuba daga zunubai da laifuka da yake aikatawa kada ya doge kada ya tabbata ya doge akan aikata zunubi ko kuma kada ya yi sake da zunubin da yake aikatawa ya ce a wanda al'amari ne mai sauki a kada ya sake ya haka nan yin haka yana daga cikin saba ma Allah ga cewa da inda kaka yi ɗan ƙarami na ba wani abu ne ba a alayhi ne babba kai gaugawa ka tubar ma Allah kamar wada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana magana a akan bayansa muminai ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan su ne waɗanda idan suka aikata alfasha kaba'ira kamar zina aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kanunsu laha, za su tuna Allah su ambaci Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi Allah gawarar zunubinsu wa mai ya gafiru zunuba illa na cewa ba mai ta zunubi ko in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu ba su doge ba akan abin da suke aikatawa na laifi ya lamu ya'lamuna alhali suna da sanin cewa laifi suke yi saba ma Allah suke yi kuma su doge ulaika wayancan Allah ta'ala ya ce waɗanga da aka sifanta jaza'uhum abinda a sakamakon waɗanda ba su dogewa akan zunubi suna ma tuba ga zunubin da suka aikata magafiratu suna da sakamako na gafara min rabbihim daga wurin ubangijinsu wa jannatun suna da kuma aljannatai da Allah ta'ala ya yi musu tanadi. nan Allah ya yaba musu kuma amma Allah ya yi musu alƙawali bayan yabawa kaga Allah ya wa irin abin da za su samu na alhairurruka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna إنما التوبة على الذين إنما التوبة على الله حقيقة Allah? الله للذين يعملون السوء ga masu aikata laihi bi jahalatin akan rashin sani sun mai tubuna dama da suka aikata laihin akan rashin sani ne ba ganganci suka yi ba sun mai tubuna min karibin sannan su dawo kusa su tuban ma Allah ba ula'ika tubu Allahu alaihim irin waɗancan masu aikata laihi akan rashin sani sannan su dawo nan kusa su tubar ma Allah to Allah yana karban musu tuba yi ulaika lawa alaihim Allah yana karɓar musu tuba wa kana Allah Allah ya tabbata aliman masani shi Allah aqima kuma mai hukunci Allah masani ne mai kuma hukunci sai Allah ta'ala ya ce walaisa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at tuba ba ta kasance ga waɗannan da suke aikata laifuka ba suna aikata zunubai hatta idza hadara ahadahum al-maut sai idan mutuwa ta zo ma ɗayan su sai ya buɗe baki ne ya ce inni tubtul an ni na tuba yanzu in ya bari har rayuwa ta kawo gargara da magana karɓar masa tuba babu ko kuma bai tuban ma Allah ba an sai da rana ta bullo daga yamma ta yo gabas wannan duk kawai shi ma yana cikin waɗanda ko da ya tuba ruhe ko tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma babban manzo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya ce kullum labina kafaru ka ce ma waɗanda suka kafirce in yantahu idan suka hannu suka bar aikata aikin nan na kafirci sun ka tubar ma Allah ya gafiru lahum Allah yana gawarta musu ma qad salaf abin da ya riga ya gabata aikin su na kahirci da shirka da kashe rayuka da suka taba yi sai Allah ya gafarta musu idan sun tuba Allah sai ya karfi tubarsu ta wannan kenan ya zo a hadisin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa a taubatu tajubbu ma qablaha tuba ta shahidu wani abu da ya gabace ta duk wani abu da ya gabata idan ka tuban ma Allah to wannan abin Allah ta'ala in ka yi tuba taubatan naso Allah ya gawarta maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana roƙon Allah gawara yana tuba ga Allah a cikin wuni da sau ɗari a wata ruwaya yana tuba fiye da sau saba'in a cikin wuni wanda mu muka yi cancanta da mu tuban ma Allah saboda muna aikata zunubi muna aikata sabon Allah a sayiyar mu da marece da haka mu ne mu tuban ma Allah mu roƙi Allah ya yi muna gawara malam al-imam al-barbahari Allah shi mishra ma yace wa man lam yash'ad liman shahida law rasulullah duk wanda bai shaida ba da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi shaidu a kansa bil jannati da aljanna fa huwa sahibu bid'ati wannan shi amma abuci bid'a wa dalalati kuma shi amma abuci bata shakun fiha shakun fima qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma shi na mai shakka ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa na babban abin da aka san mu gane ya bu al'ummar musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rayuwarsa ya bayyana wasu sahabbai guda goma tun nan duniya yan aljanna ne kuma ya ambaci sunayensu kamar irin guda hudu da cikin halifofi abubakar da umar da usman na Aliyu na irin su Abi Ubaida bin Jarra, na irin su na Abi Wakas, annabi yana lissafawa har ya ambace su su goma ‘yan aljanna ne. Sautun tun daga su goma ‘yan aljanna kuma manzon Allah ya shaidar da haka kai ma sai ka shaidar da haka. Idan ka yi haka ka zama cikin ma'abota suna. idan ko baka yi shaidu ga haka ba ka zama ma'abuci bid'a ka zama ma'abuci bata ka zama mai shakku a cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda idan muka lura bayan sula faon Rashidon a waɗanga halifofi guda hudu da na ambata abubakar da umar da usman da aliyu akwai ɗalfa talha da kuma Zubair da Sa'ad ibn wa Waqqas da Sa'ad ibn Zaid bin Am bin Nufail wanda su goma na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata lalle ne mu yadda cewa 'yan aljanna ne tun gidan duniya kuma ga shaidu Allah ma yana waɗi game da suwa laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka ta shajara Allah maɗaukakin sarki ya ce game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin darajarsu da ɗaukakarsu da girmansu da Allah ya ba su da baiwa da Allah ya ba su da rahama da Allah ya ba su da gawara da Allah ya ba su ya ce laƙadar rabiyallahu hakika Allah ya yarda anil mu'minin ga mu'minai sai mu tsaya na mujiba waɗanda muminai da Allah ya yarda da su suwana na a lokacin da ayat ta ka sauka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna manzon suna Allah ka nuyi anan Allah ya yarda da muminai idu bayi'unaka lokacin da suke maka mubaya'a ta ta shagara a ƙarƙashin itaciya inda suka haɗu su dubu da ɗoriya suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya yadda da su sun yadda da Allah zababbun bayin Allah haka kuma Allah ta'ala ya ba da shaida a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wasabiquna al-awwalun marigaya na farko min al-muhajirin wal ansar na daga cikin yan garin Madina a na daga cikin yan garin Makka da kuma yan garin Madina wallazina tabauhum da waɗanda suka biyo su bi ihsan da kyautatawa kaga kenan mu abinda abaya waɗanda suka biyo bayan muhajirai bayan ansar aka samu tabi'una aka samu tabi'u tabi'in eh to kaga al-qurunu al-qurunu al-mufaddala sahabban manzon Allah da masu bi musu da masu bi musu mu da muka biyo da baya kawai abinda da aikin mu a shine neman musu gafara walladina tabauhum bi ihsan waɗannan da suka biyo sahabban manzon Allah mai kyautatawa rabi anhum wa radu an Allah ya yarda da sahabban manzon Allah su kuma sahabban manzon Allah sun yarda da Allah wa a'adda lahum jannatin Allah ya yi musu alƙawalin aljannatai wadda ta jiri min ta al-anhar ƙoramu suna suna gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatai kaga wadda baiwa ta daga Allah na bayani irin tanadi da Allah ta'ala ya yi da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Sabon manzan Allah dukkaninsu ‘yan aljanna ne da shaidun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka keɓe goma waɗanda ainihi Allah ta'ala ya bayyana tun duniya ‘yan aljanna ne manzan Allah ya bayyana su su goma din duniya akwai ahlu bai'atul ridwan akwai kuma waɗanda suka halarci yakin badar wanda suna da falala ke suna da falala mai girma waɗanda na halarci yakin badar da sauran ma'arakoki ma'ana fagegen fama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka haɗu aka karsa aka kwama aka buga don ganin cewa addinin Allah ya ɗaukaka. Daga ‘yan shi'a, saboda komawa baya da rashin sanin addinin Allah suna sukar waɗanda kulafa'ur rashidin kamar Abubakar, kamar Umar, kamar Usman, radiyallahu anhu, amma suna sifanta su da zalunci. suna sifanta abubakar da umar da cewa wai matsayin gumaka suke na ƙuraishawa iyazan zambilla suna cewa suna ajibtu da ɗagu iyazan zambilla wanda wannan zalunci ne wannan batace irin abin da yahudawa da nasara suka aiwatar yahudawa da nasara a wanda yahudawa ma da nasara ba a samu suna waɗin haka ba yahuda da nasara ba su waɗi wannan ba da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su waɗin haka don yahuda da nasara a su ba su yi da'awar cewa musulmi na ba amma yan shi'a na da'awar musulunci suna da'awar cewa musulunci suna waɗin wanga maganganu suna waɗin wa'annan maganganu masu muni inda an ce ma Yahudawa suwa sun ka yi ku alheri da abin da Yahudawa ka cewa abu Musa suwa sun ka yi ku alheri jama'ar annabi Musa in aka ce mana Sara suwa suka yi ku alheri abin da za su cewa a jama'ar annabi Isa su kuma waɗanga ‘yan shi'a, da za a ce musu, wa an mafi sharrin ku za su ce sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, nas'alullah al'afiya, muna roƙon Allah ya ba mu lahiya da kariya, wannan matsala ce mai girma haɗari farai a samu wani yana suka da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ƙwala Malik ibn Anas Malik dan Anas ya ce, Rahimahullahu ta'ala, Allah shi mishrama. Malik dan Anas ya ce Allah ya mai rahama. Ga abinda Malik yake cewa, Mallabi sunna duk wanda ya lizinci sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wasalima wa ashabu rasulillah kuma ya zamana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tsira daga sharrinsa bai aibanta su da bakin shi bai aibanta shi bai aibanta su da hannun shi bai wata magana gare su in ba alheri ba mata, mamata sa'annan ya mutu akan wannan hali kana minan Nabiyin zai kasance a cikin annabawa ma'ana Allah ya tashe shi tare da annabawan Allah a ranar lahira Wasu wasiddiqin na siddiƙai kamar abubakar siddiq radiyallahu anhu wa shahada kuma Allah yana tashe shi tare da shahidai kamar waɗanda suka yi shahada sun zo wurin yaƙi saboda Allah aka kashe su ba yaƙin duniya ba Wasu wasalihi na za su tashi da mutane na kirki wa in kana lahu taqsirun fil amal ko da ko wurin aiki yana da takaitawa bai yi da kaiwar aka sa a kai ba amma wannan ya samar da shi matsayi babba wa qala bishr ibn al harith bishr dan harith rahimahullahu ta'ala yace as-sunnatu abinda aka ce ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hiya al-islam ita ce musulunci wal islam abinda aka ce ma musulunci huwa sunna shine as-sunna sunna ita musulunci musulunci shi as-sunna aka bishir min al-haris yace Allah shi mishi rahama wa qala fudail ibn iyad fudail dan iyad yake cewa rahimahullahu ta'ala Allah shi mishi rahama yace idza ra'aita rajulan idan ka ga wani mutum min ahli sunna daga cikin ma'abota sunna baka annama ara rajulan baka annama rajulan min ashabi rasulillah sai ya kasance kamar ka ga wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda abinda a burin wanga mutume Shi ne yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sahabban manzon Allah ya kasance da abin gurin su yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a idza ra'aita rajulan idan ka ga wani mutum wa idza ra'aita rajulan idan ka ga wani mutum min ahlil bid'a daga cikin ma'abuta bid'a Baka faka a ara rajulan kamar dai ka ga wani mutum min almunafiqin daga cikin munafukai wanda muna wuce aibi na babba boye addinin Allah a boye kahirci da bayyana addinin Allah wa qala yunus yunus yunus bin ubaidin yana cewa rahimahullahu ta'ala al'ajabu abinda abin man mamaki mimman yada ul ga wanda yake kira a yau ila sunna zuwa ga biyar sunna akwai ban mamaki kwarai ga mai da'awa ta sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma wa a'jabu minhu wanda ya yi shi ban mamaki almujibu ila sunna shine mai karba ma sunna na abinda malam yake son ya ce kira zuwa ga sunna abu ne mai hikima abu ne wanda ake ƙauna da fata to amma karɓa ma kiran ya yi wahala karɓa ma kiran nan ya yi wahala dan muka diba za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya waɗi a cikin alkur'ani aya 69 a cikin suratun nisa yake cewa wa man yusayi Allah duk wanda ya yi ma Allah ɗa'a, war rasula yawa manzon Allah da'a fa ulaika ma alladina an'ama a alaihim waɗancan suna tare da waɗanda Allah ya nema a gare su minan nabiyin na daga cikin annabawa wasiddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da salihai wa suna yayi kyau ulaika wa'annan nau'o'an mutane da aka ambata kala hudu annabawan Allah da siddiƙai da shahidai da salihai su zama su ne abokanin tahiyyarka a lahira ya zama in ka zo gidan lahira ga jama'a da aka lissafa su ne abokanka ka koga duk wanda Allah ya ma wannan arziki ya samu manya-manyan abokai ya samu abokai masu girma masu daraja maɗaukaka waɗanda Allah ya yi musu arziki arziki kuma na har abada wa kana ibn aun wani bawan Allah Allah shi mishrama da ake ce ma ibn aun ya kasance ya kulu yana cewa inda mauti a lokacin rasuwa ga ajali ya zo masa amma ga abin da yake waɗi yana cewa as-sunna as-sunna ku bi sunna ku bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa iyyakum ka shaidinku ku, wal bid'a da bid'o'i wannan abin shine abin da yake waɗi hatta mata a Allah ya karbe rayuwarsa kaga yana son al'ummarsa da su samu ramar Allah da su samu gawara shi yasa yake ta kira cewa su rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala Allah shi mishi rama ya ce mata rajulun min ashabi wani ya rasu daga cikin ɗalibai na ɗaliban Imam Ahmad almajiransa masu neman ilimi a ƙarƙashinsa ba faru'iya bilmana sai aka kwanta aka yi kwana aka yi mafarkinsa bayan da Allah ya karɓe ran shi to yanzu an kwanta da daddare sai aka yi mafarkin wanga bawan Allah da ya rasu na daga cikin ɗalibai na faƙala sai ya ce dama in kana kwana kana yin mafarki kuma kana ma iya tuna abin da ka gani a mafarkin sai ce ululi abi abdullah ku je ku haɗa ma baban abdullah alaika bi sunna ku gaya mai cewa ina horonsa da ya bi sunna fa inna awwala ma sa'alani rabbi farkon abin da Allah ta'ala ya yi min tambaya game da shi shine ya tambaye ni sa'ala sa'alani an sunna ya yi min tambaya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan mafarki ne duk dai ƙari ne kuma hujja ce kuma dalili ne akan girman sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abu aliya wani malami Allah ya mishi rama suna ne abu yana cewa man mata sunna duk wanda ya rasu yana akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masturan yana abin suturtawa yana abin rufa ma asiri fa shi wannan ya zama siddiqi al-ittisamu bis sunna najatun saboda me riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan tsira ne ka rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah zai tsere ta shekara daga fitina kuma Allah zai tsere ta da kai daga azaba saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yace a hadisi fa innahu man ya'ish minkum wanda al'amari yake duk wanda ya rayu daga cikin ku Allah ya samu rayuwarsa Ai. ma'ana rayuwa ta yi tsawo to fa sayara tilafan kathira da sanu zai ga sabani mai yawa wayan gaske ga wanda za a yi wayan gaske ga wanda za a yi kowa yana kira kowa yana wadin abin da yake wadi Sama idan aka samu an kai ga irin wannan lokacin da Allah ya kawo mu kowa yana faɗin abin da yake so to ka tsaya ka bi abin da alkur'ani ya zo da shi ka bi wanda sunnan manzon Allah ta zo da shi duk wani ra'ayi ko wata fahimta ta kowa ta batta ka rika alkur'ani ka rika sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai abin da yake bayani ne daga magabata kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar magabata waɗanda suka cirato daga sahabbai suka yar mana da sako idan ka yi haka Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka daga fitina kuma ka samu kariya daga azaba dan ka bar saɓani sai manzon Allah ya ce ba alaikum ina horonku bi sunnati da bin sunnata in kun ga ana sabani to ku bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sunnatil khulafa da sunnar mamaya ar-rashidin Abubakar Umar Uthman radiyallahu anhum ajma'in wa bi sunnati kama wada Allah yace wa atasimu bi hablillahi jami'a ku riko da igiyar Allah menene igiyar Allah kalmar shahada la ilaha illallah wala tafarraku kada ku rarraba wayan da suke mu yan kaza ne wayan can suke mu yan kaza ne wayan can suke mu yan kaza ne akwai wannan Allah madaukaki yana cewa wa anna haza hakika wannan musulunci siradi anya ta ce mustaqima madaidaiciya fattabi'uhu ku bi addinin musulunci wala wasu bula kada ku bi hanyoyin shaidan fa tafarraqa bikum tararraba da ku an sabilihi daga tafarkin Allah in kun bar musulunci to za ku haɗa ga hanyar shaidan idan kun bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ku bi hanyoyin shaidan wannan wasiya ce na Allah ta'ala yi da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne riko da sunna shi ne kahewa da riƙewa game da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don yin haka shi abinda zai kawo cin nasara ga rayuwarka matsayinka na musulmi idan ka fi sunan manzon Allah sai Allah ya maka mahita sai Allah ya taimake ka sai Allah ya gyara maka al'amuranka duk wani abu da kake tsoro sai Allah ya kare ka daga gare shi wannan kenan abin da ya kamata mu lura ya ku yan uwa jama'ar musulmi mu san cewa wannan rayuwa ta mu ta duniya rayuwa ce da za ta kare wanda Za Allah yana wadi a cikin suratul naba'i wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba dukkanin komai mun ƙididdige shi rubuce yanzu shaidar da za ka yi Allah ya riga ya ɗiban masa iyaka kwanan da za ka yi a duniya an ɗebar masa iyaka takawa ka yi tahiya da kawaka an ɗebar masa iyaka abinda za ka buɗe harshen ka yi magana an ɗebar masa iyaka bakin abincin da za ka ci an ɗebar masa iyaka bakin ruwan da za ka sha da nau'in wani abin sha an riga an ɗiban masa iyaka aka duk wata kalma da za ta yi to a bakinka an riga an ɗibar masa iyaka aka numfashi na sheda yana da iyaka don haka yanzu da duk muka yi numfashi guda da rayuwar da tamu to muna nisa ga duniya muna kusantar lahira saboda yau da gobe yau da gobe idan an baka numfashi miliyan goma da kayi guda ya koma miliyan goma ba fara ɗaya ka sake a ci gaba da ragewa ka sake a ci gaba da ragewa a inda za a kawo inda numfashin ya kawo na ƙarshe da na ƙarshe ya kawo shi kenan shi za ka ga wasu 'yan uwanmu da Allah ya kawo musu jarabawa ta rasuwa mutum yana zaune saman teburin shayi an haɗa mai shayi an ba shi ya zauna ya ɗauka don ya sha <clears throat> sai kaga ya faɗi saboda ajalin ya riga ya sauka wani kuma direba ne yana saman mota yana tahiya ajalin ya riga ya sauka wani yana akan babur yana ta tahiya ajalin ya sauka wani yana cikin jirgi ajalin ya sauka saboda abin da aka ɗeba masa ya riga ya kammala ya riga ya cika ya riga ya ƙare ba magana a ƙara Allah ya yi bayani a alƙur'ani cewa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin bayi ya cika ba a ƙara mutu, ko da sakan guda ne haka kuma ba za a karɓi rayuwarka ba kana da sauran shaida ta sakan guda sai ta kammala to wannan akwai buƙatar kowane mu ya tsaya ya diba ya gani ya alaƙa shi take da Allah aƙa yake bauta ma Allah yaya mu'amalar shi take da addini ne na musulunci sa'annan kaka mu'amalarsa take da ‘yan uwa ne jama'ar musulmi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a hadisi akan wasu ɗabi'o'i guda biyu waɗanda yake kyawawa waɗanda suna samar ma mutum ramar Allah suna yi maka sababi suna yi maka mawari na ka samu gawar Allah shi ne alhilmu wal'anatu, ka zama mai haƙuri, ka zama mai jimiri, ka zama mai yi sannu-sannu, ba a son rigima ga al'amurra. Akwai a shajji bin Abdikai sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce masa kana da ɗabi'o'i guda biyu. waɗanda Allah yana son su sai ce Allah ya ambace ni wanga abu Allah na ya faɗi annabi ko kai na kan faɗi ya ce a'a Allah ya ta ka da waɗanga ɗabi'o'in guda biyu jabalakallahu alaihima Allah ya talitta ka akan haƙuri da jimiri da yi sannu-sannu. To duk wanda Allah ya ba haƙuri ya gode ma Allah, hali ne na ƙwarai duk wanda Allah ya bayi sannu sannu ya gode ma Allah hali ne na kwarai yana daga cikin husnul khuluq kyaukyawar ɗabi'a muna roƙonka ya Allah ka ba mu hakuri Allah ka ba mu hakuri da junanmu Allah ka ba mu yi sannu sannu Allah ka ba mu ɗabi'o'i kyawawa wanda za su samu samu gawara mu samu rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda rayuwa ba mai tabbata ba ce rayuwa za ta ƙare rayuwa za ta koma kamar ba a yi ta ba a bayan ƙasa muna roƙon Allah ya yi muna muwafaka Allah ya yi muna dace gwargwadon da Allah ya ba da dama da iko na karanta wanda na karanta a akan sawaba Allah ya ba mu ladashi kure na kuma Allah ya yahe mani Allah ya shaye shi a cikin zukatan الأمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك